This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe wanda kuma ina tare da sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin ga sahabu da kanun labaran duniya. Shugabannin kasashe hudu da ke yammacin Afirka sun yi ko za su yi tattaki zuwa Burkina Faso da zammar warware rikicin siyasar da kasar ta fada ciki sakamakon juyin mulki da sojoji suka ayyana makon jiya. musulmi fiye da miliyan biyu ne suka hallara a kasar saudiya domin fara aikin hajjin bana jiya talata papa roma france zai iso nan amurka domin ziyarar aiki na kusan mako ɗaya da zai shiga tarihi To muna godiya sannan kuma za mu ji cewa an yi jana'izar alhazan da suka rasu sakamakon faduwar kugiyar daukan kaya ta gine-gine a kasa mai tsarki ciki har da 'yan Najeriya guda shida. Mun yi bakin cikin rasuwarsu mun yi musu murna akan kyakkyawar mutuwar da muke zaton cewa Allah zai musu masauki. To sai mu ci Allah ya ji kansu sai kuma an bukaci mahajjatan Najeriya da su ƙara kwana ɗaya Amina a can Saudiya ɗin sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu kuma Amir Alhaji na bana ya faɗi don saboda wannan cinkoson da ake yi a taho gaba ɗaya a ce za a zo ko zuwa tawaful ifada ko kuma kawai za a dawo makka a shigo a zauna yana haddasa shi mahadari Haka kuma za ku ji yadda abin yake a ziyarar da Paparoma Francis ya kawo nan Amurka, amma duk sai mun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin ƙasashe hudu da ke cikin ƙungiyar ECOWAS za su yi tattaki zuwa na Faso da zammar warware rikicin siyasar da ƙasar ta shiga bayan juyin mulkin da soja suka ayyana a makon jiya. a madacin jiya talata ce ya ke sa ran shugabannin kasashen senegal da togo da benin da kuma najeriya suka yi balaguro zuwa wagadugu domin shawarwari na mai da mulki hannun farar hula da sojojin tsaro a fadar shugaban kasa suka ayyana madugun sojojin da suka yi juyin mulkin janar gilbert diendere ya ce zai mika mulki a da zarar kungiyar ecos ta bukaci ya yi haka waɗanda shugabannin kasashe da suke cikin kungiyar suka yi taro na musamman kan wannan rikici a abujan najeriya jiya talata jakadan faransa gilbert thibault ya faɗa ta shafin twitter cewa an sako shugaban burkina faso na wucin gadi michael kafando kuma bisa dukkan alamu yana tare ko kuma yana hannun hukumomin kasar faransa a can a halin da ake ci kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shawarci amurkawa da ke bukina faso su fita daga kasar saboda wasu dalilan tsaro da bata fayyace ba ta kuma shawarci amurka kada su yi balaguro zuwa kasar ana zaman ɗara a birnin wagadugu tun bayan da sojojin kasar suka fantsama cikin birnin suka ce suna shirin da sojojin da suka ayyana juyin mulki musulmi fiye da miliyan biyu ne suka hallara a kasar saudi arabia domin yin aikin hajjin bana yau ne ake hawan arfa inda musulmi miliyan biyu za su zuwa uku suke hallara da addu'o'i da kuma ibada a hawan arfa tun farko musulmi za su yi dawafi suna kewaye ɗakin ka'aba ginin da mabiya addinin musulunci a duniya suke fuskanta a duk lokacin da suke sallah hajji yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci idan musulmi yana da hali akalla sau ɗaya a rayuwarsa sauran shika-shikan musuluncin sun hada da imani da allah da annabi muhammadu manzansa na ƙarshe da kuma fidda zakka da kuma azumi cikin watan ramadana da kuma sallah biyar ga musulmi masu yawa zuwa hajji yana ɗaya daga cikin muhimman nasarori a rayuwarsu hadarin kungiyar hatsarin da aka samu na kungiyar daukar kaya ta gine-gine da ya auku a farkon watan nan a Ka'aba har mutane 109 suka halaka bisa ya fado a kan mahajjata akalla wasu guda 400 suka jikkata a arfan ne annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi hudubarsa ta karshe shekaru 2400 da suka wuce ina je shekaru 1000 ko da 400 mm, da suka wuce eh. jiya talata papar Roma Francis ya iso nan Amurka ya sauka tashar jiragen sama na mayakan Amurka da ake kira Andos da ke jihar Maryland ba nisa daga nan birnin Washington. Cikin waɗanda suka tarbe shi har da shugaban Amurka Barack Obama da uwar gidansa Michelle da 'ya'yansu da kuma sauran manyan jami'an gwamnati da na cocin Katolika. ɗaruruwan mabiya ɗari ƙasa ne suke ta ambatonsa Pope Francis, Pope Francis da isowarsa. daga nan jerin gwanon motoci da suka ɗauki bakon zuwa masaukinsa da inda gungun jama'a suka hallara suna masa marhabin lalai a nan birnin washington yaran makaranta da manya da sowa suna ɗauki da tutocin fadar vatican da ta amurka da ta ƙasar argentina ƙasar da papa roman ya fito yaya da zangon farko a nan washington a ziyarar da za ta kai shi manyan birane uku da ke gabashin amurka da suka hada da new york da kuma philadelphia Papa Roma Francis ya zo Amurka ne kai tsaye daga Cuba inda ya kai ziyarar aiki ta kwanaki hudu, ƙasar da ya taka muhimmiyar rawa ta bayan fage na sake farfado da hulɗar diplomasiya tsakaninta da Amurka. Yau Laraba shugaba Obama zai karbi bakuncin Papa Roma a fadar White House. Shugabannin biyu sun yi haɗuwarsu ta farko ne a cikin watan Maris na shekara ta 2014 a fadar Vatican. an gayyaci Papa Roma Francis ya yi jawabi a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka ranar Alhamis sannan zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a New York ranar Juma'a. Ana tsaron Papa Roma Francis zai yi tattaki zuwa birnin Philadelphia inda za a yi muhimmin taro domin iyali na duniya ƙarƙashin laimar majami'ar da ke jagoranci. a jawabin da zai gabatar ana jin zai fi mai da hankali ne kan sukar tsarin jare hujja da caccakar lamirin manyan kasashen duniya kan tashe-tashen hankula da suka mamaye duniya da kuma kira kan batun bakin haure da 'yan gudun hijira da matsalar sakewar yanayi a halin da ake ci kuma shugaban kasar china xi jinping ya fara ziyarar aiki na a nan amurka na tsawon mako daya mr ya yi kira ga kan buƙatar inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu domin ya taimaka wajen hana rikici barkewa tsakanin su wadda aukuwar haka in ji Mr. Z zai kasance mummunar bala'i tsakanin ƙasashen. Mr. Z ya furta hakan ne a birnin Seattle a jihar Washington a wani jawabi ga manyan 'yan kasuwar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sojojin Amurka da suka kware ta fuskar tsaro sun hakikance cewa Rasha ta tura jiragen yaƙi da wasu karikitanta ne zuwa Sham ko Syria, domin kare dakarunta da tuni ta tura cikin ƙasar. Duk da haka sakatare Kerry ya faɗi haka a jiya talata cewa har yanzu ba a tantance burin Rasha a Siriya na lokaci mai tsawo ba. Ya ce idan Rasha tana haka ne domin ta bunƙasa martabar ta a yankin gabas ta tsakiya to ta fara sakar da baƙin zare domin tana goyon bayan gwamnatin syria wacce take aikata ba daidai ba. Rasha dai tana so ne ta taimaka wa ta taimaka kungiyar ta taimaka wajen yaƙi da 'yan kungiyar ISIS kamar yadda ta ce, amma ta ki shiga rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci wajen yaƙi da masu tsatsauran ra'ayin addini. Daga nan Mr. Kerry ya bayyana fatar cewa kasashen Rasha da Iran da wasu da ke kewaye da syria sun shirya domin ganin an sami zaman lafiya a syria. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington. An yi jana'izar alhazan da suka rasu sakamakon faɗowar ƙungiyar ɗaukar kaya ta gine-gine da ta yi a maka ciki har da 'yan Najeriya guda shida. Sannan an buƙaci alhazan Najeriya su ƙara kwana ɗaya a Mina. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton. dab da kaiwa kololuwar aikin hajji wato tsayuwar alfa a laraban nan an yi jana'izar alhazan nan na najeriya shida da hatsarin na'urar gini ya yi sanadiyar rasuwarsu a masallacin kaba cikin alhazai fiye da ɗari na wasu ƙasashen duniya dama sarki salman na saudiya ya yi alkawarin ihsanin riyal miliyan ɗaya a madadin taimako ga iyalan marigayen wato wajajen naira miliyan hamsin da shida kenan ga kowane marigayi Sheikh Tijjani Bala Kalarawi yana cikin malamin da ke jagorantar addu'ar rahama ga marigayen. Za ka yi bakin cikin ka rabu da ɗan uwanka, za ka yi farin cikin ya yi kyakkyawar mutuwa. Domin irin mutuwar da ake so Allah ya yi kiranka da manzan Allah, ka taho ka amsa kiran Allah, Allah ya karɓi ranka a gurin, to Allah ne zai maka masauki. mun yi bakin cikin rasuwarsu mun yi musu murna akan kyakkyawar mutuwar da muke zaton cewa Allah zai musu masauki. A eh, Sheikh Tijjani na ga kuma wannan karafan waɗanda ɗaya daga cikin suka faɗo har yanzu fa suna nan. Ah, in suna nan za a bari ne? In mota ta yi hatsari aka ta kashe mutane ai mota ce take zuwa tana ɗiba su ta kai su asibiti. a nasa bangaren jagoran kwamitin kula da aikin hajin bana sarkin kano sunusi lamido sunusi da ke aikin tallafawa alazan daga aljihunsa ya ce lokaci ya kusa da za a kai ga aikin ba tare da tallafin ko sisin kobo daga gwamnatin tarayya ba maganar kuɗi aka yi na ce wannan abin da ya faru na bana ya kamata ya zama wani abin da ya zaburar da mu ba abin mai fushi ba ne ya nuna mana cewa ya kamata nan gaba gaba ɗaya ma a jena yanzu hajj camp a kano lokacin sa'udu bako ai da kuɗin da alhazai suka tara aka gina ba da kuɗin gwamnati aka gina ba saboda haka eh, duk abubuwan nan za a iya yi da abin da alhazai suka tara bana an ba da shawarin a zauna a yi kwana uku a zaman nan namuna kuma kai kanka ka ce za ka zauna da 'yan tawagar ka ku yi wannan zama na tsawon kwana uku din nan shin wani karin haske za ka yi kan wannan matakin to na farko abin da su saudi arabia suka ce cewa suka yi rabin alhazanmu su tafi ranar 12 rabi su tsaya sai ranar 13 kuma cewa tafiya sha biyu da sha uku wannan abu ne wanda yake tabbataccen shan qur'ani ah, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi tunda in an taho ma rannan ba jirgi ne zai tashi ba ba a buɗe ma airport ba sai aka garajen me ake yi mu muka ce za mu zauna na jihohi a roƙe su shugabanni su zauna zuwa sha uku don idan an ga duka mun tattara mun fita sai kowa ce zai fita wanda yake da larura ta rashin lafiya ko ta takura ya ga ya kamata ya tafi sai a bar shi tafi amma waɗanda za su iya zama su zauna su gaba da ziki cigaba da ibada su kara jifan su sannan eh, a taho don saboda wannan cinkoson da ake yi a taho gaba ɗaya a ce za a zo ko zuwa tawaful ifada ko kuma kawai za a dawo makka a shigo a zauna yana haddasa shi mahadari. a bana ana tafka zafi a saudiya da ya kai ma'aunin awon zafi 48 da hakan ke tilastawa alazai ta zirga-zirga nasura da malika mudar amurka daga makka wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana to sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta ma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma ya kyautata ƙarshen mu a to daga maganar aikin haji malam sahabu bari in dawo kanka <laughs> <laughs> kaga ga ziyarar da shi shugaban ɗariƙar katolika papa francis ya kawo tun jiya kuma yana nan amurka mm. me ka tsuntsunto mana ko me ka gano a wani abu dai na na ɗaukar hankali shine cewa a tarihi in ka lura cewa na na ƙasar nan shekaru masu yawan gaske hmm. ban taɓa jin shugaban amurka ya je marabtar wani shugaban wata ƙasa ba ma har da mataimaki balle a ce da hmm. shi da mataimakinsa da iyalansa baki ɗaya sun hmm. haɗa sun je marabtar francis mutum ne da allah yi shi kusan za a ce yana da farin jini mm. eh, yana da karbuwa wajen jama'a cikin ɗari ƙasa da ma wajen ɗari ƙasa mm. to kuma eh, in ka ga yadda jama'a suke do da ɗokin ganinsa da sauransu yana da ban sha'awa eh. kuma ban sani ba watakila wani fafaroman ya taɓa jawabi ga zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin amurka to ga shi zai jawabi a majalisar ɗinkin duniya Eh, eh, saboda ma ai abin da nake son tambaye ka eh. ah, musamman zaka ga mutane suna yawan maganar cewa yana sa baki a irin siyasar duniya da sulhuntawa da yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke ganin yana da kima sosai a kai ba shakka mm, ga wannan da ke rashin jituwa tsakanin amurka da mm. cuba fiye da shekaru hamsin ya taimaka an sasanta shi ya tsoma bakinsa cikin harkar bakin haure mm. da yan gudun hijirar nan ya ce a taimaka musu a turai ga batun ah, ya yake da suna ga ma ya sake wani yanayi dumamar yanayi dumamar yanayi wadda a nan magana ce mai sarƙaƙiya a mm. siyasar Amurka mm. tuni ma wasu yan majalisar dokokin Amurka wanda suka ce yan katolika ne suka ce ba za su mahalarci jawabin da zai ba saboda ya sa bakinsa cikin harkar harkar siyasa su ko kuma harkar dumamar yanayi wai wannan ba harkarsa bane wannan ba eh, eh. harkar malaman addini bane akwai wani abu ma da ya dan dauki hankalin mutane yar motar da ya zo ɗin na yar motar sannan kan wannan da aka ɗan tare shi eh, ana ga yanayin matsayinsa a duniya da sosai sai shayar ciki eh, eh ya rage irin sarautar da ake dangantawa da wannan shugabanci shugabanci. Mm. eh saboda aka ce amma fadar Vatican din ya kaura daga inda babbar fadar take eh, inda karagar take karagar mm. take ya koma wani gefe daya lokacin da aka zabe shi shi ya dauje kasa da kansa ya je biya kudin otel da mm. kansa da sauransu saboda haka ya fito da takawar fiye da mulkin ke ba shakka yace shi aikinsa aiki ne na masu wa'azi da taimakawa marasa ƙarfi saboda haka bai da lokacin nishaɗi da jin daɗi da sauransu mm. dama aikin da aka zaɓe su suke nan ya ce eh to a jaridance kana ga wannan ziyarar tashi wata babba fa'ida amurka za ta samu ita eh to akwai wanda suke gani zuwansa zai taimaka wa irin aƙidoji da burorin shugaban amurka barack obama musamman a bangaren sakewar yanayi mm. da kuma wannan a siyasar amurka bana in ka lura batun marasa ƙarfi mm. yadda ake yi masu eh, wannan tsari na jare hujja ko kuma masu ƙarfi su suke dada ƙarfi marasa ƙarfi suke daɗa zama talakawa da sauransu Mm, kashin dankali <laughs> yawwa kashin dankali ake cewa eh. to kasan in ka lura mai eh, me masa eh, wannan magana tana da tsanani a nan mm, Amurka mm, in ka lura ta raba kan jam'iyyu ko kuma ta eh, raba kan kasan ma baki ɗaya kan wannan batu kuma duk duniya ma batu da ake yi kenan mm. saboda haka wannan magana da zai yi tana da karbuwa sosai sosai a wani bangaren Amurka mm. a gefe ɗaya kuma ko masu suka suna cewa ya nuna alaman cewa shi dan gurguzu ne eh wasu ma suna cewa yana da sassaucin ra'ayi musamman akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a duniya musamman kamar matsalar zaka ji an ce maganar masu ciki masu wane ne ya eh, kamata ka san mm. matsayin eh, ɗariƙarsa game da maganar maganan zub da ciki mm. maganan kashe aure mm. da eh, zancen maganan karɓar 'yan luwaɗi da sauransu eh. to wannan a majami'arsa kansa yanzu wannan ya so mu zama matsala gare shi saboda mm. masu ra'ayin riƙau sun koma gefe guda suna shirin ƙalubalantarsa eh. da masu sun mahaifa ko suna tunanin ko yanzu su ji ko zai yi maganar anan a watakila Mm. Wataƙila shi dai kaga mm. matsayin sai da take ah, wasu kafafe da na gani yana ɗaya daga cikin abin da ake tunanin shin zai yi magana akai ko ba zai ba ko ɗaya kenan kuma mm. biyu ka san mu abin da ya raba irin waɗannan majami'u na ɗari na Kirista da kuma majami'un Kirista ƙasashen Afirka waɗanda ba su da sassauci zancen maganan ƴan luwaɗi da maɗugo wannan bai da karɓuwa eh, ba ma abin magana ba su. a ƙasashen Afirka yawwa wannan ya kawo rarrabuwar na tsakanin majami'un Kirista masu yawan gaske an samu rarrabuwa tsakanin su ainihin eh haka eh. to sai sai mu ce Allah ya sa mu dace kuma ya ba da sa'a amin yawwa to daga nan kuma bari mu ɗan fara da wannan kar manta ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a washington dc ban ga abin da ya saba ce zaben ƙananan hukumomi wanda an ka saba yi kakin ai zaɓe na ƙasa a ce o oh, yanzu ba za a yin su ba sai an yi zaɓen shugaban ƙasa To wannan fa na daga cikin abin da zamu ji na taron da aka tashi baran-baran a jamhuriyar Nijar in an jima a shirinmu na hantsi in Allah ya kai mu. A yanzu ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin gurfanar da shugaban Majalisar Dattijan Najeriya a gaban shari'a. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Batun a gurfanar da shugaban Majalisar Dattijan Najeriya baya cikin ajandar shirin nan amma sai muka ga ra'ayin wani tsohon abokin aikinmu da ma na wasu 'yan Najeriya ciki har da magoya bayan Bukula Sarakin. suna nuni kamar ana yi wa Bukula Saraki bita da kulli saboda ya zama shugaban majalisar dattijai saɓanin abin da jam'iyyarsu ta APC da ma shugaba Buhari suke so. Ba za ku kasa jin cewa fadar shugaban Najeriya ta nesanta kanta da wannan batu. Kuma a ɗan bincike da muka gudanar da alamar faɗan tsakanin Dr. Bukula Saraki ne da jami'an tsaro. Kuma kamar yadda su jami'an tsaron suke zargin shi Bukulan ne tsokano faɗa tsakaninsu. Ga ƙarshen shimfiɗar da Madina Dauda ta haɗa mana. ko da yake bukola saraki ya bayyana a gaban kotun bayan ya nemi kaucewa inda ya je kotuna biyu domin neman kariya da kotun tarayya da kuma kotun ɗaukaka ƙara saboda a hana shi bayyana amma ƙoƙarinsa ya ci tura magoya bayansa da suka cika kotun sun kira siyasa da ƙoƙarin ganin bayansa daga wajen wasu jigajigan 'yan jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa ibrahim tukur el sudi shine mai baiwa bukola saraki shawara a harkar shari'a da kundin tsarin mulki shi ne kaɗai ya yi gwamna daga shekara 2003 eh, zuwa yanzu me yasa ba a gurfanar da sauran gwamnonin ba ko kuma shi kaɗai ne mai laifi ko ake tuhuma da laifi mun yadda kotu tana da hujja amma maganar ita ce ba ta bi ka'ida ba a tsarin wato laifuffuka na court of conduct tribunal idan kai laifi za a same ka a ce ga laifin da ka yi idan ka yadda cewar eh lalle na yi laifi ka rubuta a rubuce shikenan ba za a kai ka tribunal ba an yi hakan ga olusola saraki ba yi haka ba sanatoci ashirin da 'yan majalisar wakilai da dama ne suka mara wa shugaban majalisar bukola saraki baya a lokacin da ya bayyana a kotun cikinsu har da tsohon gwamnan jihar sokoto sanata maga magatakardawa mako mun masarakiya eh, a matsayin shan najeriya wanda ke da hakkin a ba shi dama a saurare shi don a fahimci mai gaskiya mai zalunci a ciki. Menene tasirin gurfanar da Bukola Saraki ga harkar mulki da demokradiyya a Najeriya? Tambayar da muka yi wa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano kenan. A bangaren shari'a yana nuni da cewar akwai alƙalan da sun shirya a samar da canji a yadda ake tafi da shugabanci a Najeriya. Amma kuma akwai alƙalan da ba su shirya wannan canjin ba. Waɗancan sun nuna ba sani ba sabo duk da girman kujerarsa ba ta yi masa gingirin ba wajen su neme shi ya gurfana. Waɗannan kuma sun san ba shi da kariya rigar kariya na daga gurfana gaban kotu amma sun nemi su hana gurfana gaban kotu. sannan a mataki na wato majalisar dokoki ko majalisun gaba daya hmm. alamu ne na cewar 'yan majalisa ba su shirya wa canji ba a najeriya ba su shirya wa yaƙi da rashawa da cin hanci ba domin in dai suna son su yi shugabanci na gwada misali ya kamata a ce a matsayin su na masu yin doka su ne farkon waɗanda za su bi doka don haka wannan shure-shuren da ke na baya son ya je gaban kotun ɗa'ar ma'aikata ya kare kansa alamu ne na cewar suna son a ci gaba da shugabanci irin na baya wanda kawai doka da oda za ta tsaya a kan mai rauni kuma idan kai ka cika ta da kai um, lalle kada a taba ka amma an taba ka kana da hanya ɗari da za ka je ka ta kubuce ka yarda saboda haka wannan kenan sannan a mataki na uku na zartarwa yanda fadar shugaban ƙasa ta nuna cewa duk tsuntsun da ke ja ruwa ya je can ruwa ya doke shi to sun nuna fadar shugaban ƙasa sun nuna a shirye suke da canja yanda tsarin shugabanci yake a najeriya maganar rashawa da cin hancin da shugaba buhari yake magana a shirye suke da za su tsaya a kanta ko da wa ta shafa don haka abin da 'yan najeriya ya kamata su mai da hankali a kai shine duk wanda yake a shirye da a samar da gyara a najeriya a bashi dukkan goyon bayan da ya kamata wanda duk kuma inuna yana kuskunda baya son canji a najeriya to a san matakan da za a ɗauka a kansu na doka ko a sa ido a kan motsinsu Dr. Dokawa akwai waɗanda wannan kotu da ke cewa a shirye suke su yaƙi cin hanci da rashawa akwai waɗanda suke ganin cewa wannan kotun watakila ingiza ta aka yi ma'ana akwai waɗanda suke gani shi shugaban majalisar dattijai bai shiri da waɗansu ne bai shiri da jam'iyya saboda yadda aka yi zama shugaban majalisar dattijai bai shiri da ɓangaren zattaswa saboda wannan batu shi yasa ake ake amfani da wannan kotun in ba haka ba dan mai laifi da shekaru goma sha uku da suka wuce ko kotun nan ina take sai yanzu za ta fara tuhumarsa. wato abin da ya kamata mutane su mai da hankali kullum shine idan aka ce ga wani ya aikata laifi to babban abin da za a fara mai da hankali ya kare kansa daga wannan laifin shi ne mataki na farko alabashi in wani yana da tambaya nan garin yaya aka gano shi shi kenan ya so sai ije yi amma duk wani ƙoƙari na kwakwale-kwakwalen don mai kaza don mai ba kaza ba wato irin abin nan ne da bahaushe yake cewa ai na shiga ne ban ɗauka ba ta ba ta fi da barawo. na ɗaya dai laifi bai taɓa zama ya tashi daga laifi ba matsayin na laifi komai tsawonsa haka masana doka suka gaya mana komai tsawon lokaci inda mutum ya yi laifi yana nan a laifi na biyu dole wanda aka kama da laifi shi za a yi maganarsa ba a dinka tunanin ai akwai waɗansu ma da yawa don me za a fara da wani dan me ba za a fara duka a lokaci ɗaya ba kowace na laifin in ya bayyana shi za a fara bincika har sai ya kubuta saboda haka duk wannan kama-kaman wajibi ne a ce tashin farko ya fahimci cewar ba shi da rigar kariya don haka ya fara zuwa ya kare kansa to idan ya kare kansa idan akwai wani abu a hanya wanda ba daidai ba to sai zo ba haƙƙinsa wanda aka yi masa ba daidai ba Dr. Lukawa wace irin fasara za ku bai wa irin wannan tawaga da ta raka shi shugaban majalisar dattijai 'yan majalisa aka ce hamsin suka rufa masa ba hmm. tafiya wannan shari'a. Ma'ana suna goyon bayansa ko daidai yake ko ba a kan daidai ba. Ma'ana suna da wata fargaba na cewar kada fa a je a tabbatar masa da laifin nan kila su ma suna da irinsa ruwan ice su saboda haka su fara tsirar da shi ba dan shi din ba amma dan su watakila su su ma su sha a kan bayanin da ne maka tun farko hmm. cewar suna nuna sufa maganar yaƙi da rashawa da cin hanci ba su shirya ba tufa maganar canja tsarin salon shugabanci na najeriya ta yadda kullum na ƙasa ne zai bi doka na sama kuma da ce ta da kai shi doka ba za ta hau kansa ba su ba su shirya a canza wannan tsarin ba ba ka ganin suna eh ba ka gani suna ganin cewa watakila ana musu katsalandan ne a bangaren majalisa inda su ma suke cin gashin kan suna gani watakila da hannun bangaren zattaswa a wannan matsala da shi bukola sarake shiga shi yasa suka rufa masa baya amma ba su da hujja da za su nuna duniya cewar ga hannun shugaban kasa ko fadar shugaban kasa a ciki sannan kuma aikin kotu aikin kotu ne ba zai yiwu don ta yi kawai a ce ta yi katsalandan aikin abin nan ba. Na tana lokacin da EFCC ta gayyaci uwar gidansa nan ma wasu ita ba sanata ba ce ita ba zaɓaɓɓiya ba ce ba wadda ya zaɓe ta amma zaɓaɓɓun sanatoci suna daga mm. cikin waɗanda suka rufa mata baya zuwa ita hukumar efcc mm, duk kuskure ne a siyasance domin sun mai da kansu kamar 'yan banga masu haro da wannan fashin bakin Allah kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin Madina Dauda da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kiba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to kafin mu karkare bari mu je ga sahabu mu sake jin takaitattun labaran duniya sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin galab da ya shahara wajen gudanar da kuri'ar ya nuna cewa kashi 60 cikin 100 na amurkawa sun ce za su zaɓi ɗan takarar shugabancin amurka musulmi wadda ya cancanta mataki da ya saba matsayin 'yan takarar da suke kan gaba na jam'iyyar a zaɓen da za a yi a baɗi kamfanin gallup ya gudanar da wannan ce cikin watan yuni inda ya tambayi masu zaɓe ko za su amince da ɗan takarar da yake bin ɗariƙar katolika ko ba yahude ko ɗan ɗariƙar mormon wata ɗariƙar addinin kirista da yan bishara ko musulmi ko ma mutumin da bai yarda da allah ba kuriyar neman jin ra'ayin jama'ar ya nuna goyon ba ko kuma ta nuna goyon ba ga waɗannan rukunoni mabiya daga kashi 93 cikin 100 ga mabiya ɗariƙar katolika zuwa 58 cikin 100 ga waɗanda ba su ma yarda da Allah ba. To muna godiya ah, kafin mu karkare ta'aziyya ta muke muke muka daga nan sashen wasu na murar Amurka na ah, ga Alhaji Badaru Mai Gwanjo a kasuwar Jimeta a Yola Adama saboda rasuwar mahaifinsa wanda Allah ya yi wa cika ranar Lahadin da ta wuce Allah ya ji kansa da rahma mu kuma ya ya kyautata ƙarshenmu da haka muka zo ƙarshen mu na safe sai kuma an jima da hantsi za mu sake da madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da chubahiro dodo ne da ya jagoranci shirin sai jim hammond da ya yi zama injiniyan yau usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.